والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل قراتمنا توفة الحكام نال قاضي أبو بكر العاصمي أيوة إن شاء الله زامو درسينا همسين دبيار كما زامو تايشي ko kuma muna cikin babul buyo'i wa ma shakalaha babin da ke bayani a kan abin da ya shafi kasuwanci da abin da ya kama da kasuwanci ah, mun yi mukaddima a darasin da ya gabata ma'anan kasuwanci da sharuɗinsa za mu tashi mayus ta jazu, bai uhu bai'uhu kasamu usulu naw urubu naw da'amu Au zahabun au fiddatun au samaru, au hayawanu wal jami'u yuskaru والبيع والشرط الحلال إن وقع مؤثر في ثمن بممتنع وكل ما ليس له تأثير في ثمن جوازه مأثور والشرط إن كان حراما بطل به المبيع مطلقا إن جئله ما يستجاز بيعه أقسام abin da ake halatta sayansa ya kasu kashi-kashi usulun akwai asali kamar gida ko gona ko fili au urudu ko kuma kadara kamar tufafi ko wani makami ko wani abu wanda ake amfani da shi yau da kullum au ta'amu ko kuma abinci kaman gero masara shinkafa da sauransu au zahabun ko kuma zinari au fiddatun ko azurfa wato ko kuɗi kenan au samaru ko kuma ɗan itace kamar mangoro kamar ayaba kamar goba au haiwanu kuma dabbobi kamar saniya ko rakumi mala yace wal jami'u yuzkaru dukkanin su za a yi bayanin su dalla dalla a babin su to anan mala yana ga mana nau'o'in abin da ya halatta a sai da shi ko a saya amma nau'i a jumlance waɗanda zai gaya mana hukunce hukuncin da suka shafi kowane bangare amma in ba haka ba kamar yadda muka yi bayani wancan satin shi ciniki asalin sa halal ne al'aslu fil bai'i al ibaha asalin ciniki ya zama halal in ka je an ce maka ga wani abu haramun na ciniki to akwai dalili ne da ya haramta shi kuma abubuwan da aka haramta sai da su ko sayansu su ne kaɗan in an kwatanta da abubuwan da aka halarta saye da sayarwa shi yasa ubangiji ta ce wa halallahu albai'a Allah halatta ciniki da ya ce albai'a kowane irin ciniki ya shiga sai dai wanda shari'a ta cire shi yasa ce wa harrama riba ya haramta riba to riba kuma kaga shi ma nau'i ne na ciniki amma kuma an haramta cinikin da akwai riba a ciki to haka na dukkan abin da za a kai amma hatta a cikin dabbobin akwai wanda aka haramta aka haramta tsayarwa kaman kare kaman alade da sauransu to ya kasa mana abubuwan ne saboda daki yake kowanne ayi bayanin sa kuma yi masa baɗi, wato ainihin na musamman saboda ciniki yana da cikin abubuwa na lalura na rayuwa a cikin mu'amala, abubuwa na mu'amala abu guda biyu sune wato ginuwan al'umma yake a kansa shine aure da kuma kasuwanci ko kuma mu ce aure da sai da sayarwa dole ka buƙaci ka sayi wani abu ko ka sai da wani abu matakar kana raye sannan za ka buƙaci aure idan ka kai a aure ɗin ta hanyarsa ake samun yaya ake samun zuriya da ka duk wata mu'amala ko wani babi na mu'amala to yana bayan babin cinikayya ne da babin aure to sai ce abin da ake halatta sai da shi in shi ya kasu kashi kashi na farko ya ce usulun wato jan mu'aslin kamar gidaje ko kuma filaye ko gonaye gonaki kenan go su ne ake ce musu aparat shi shine gida ko gona ko fili abinda ba za ka iya ɗaukai ɗauke shi ka canja masa wurin zama ba da aka shi ne ake ce masa usul bishiyoyi sun shiga ciki bishiya ta idino ko kuma ta mangoro ko ta ko ta goba ko makamancin wannan wanda za ka iya sai da 'ya'yan kawai kuma za ka iya sai da asalin asalin shine wato ainihin bishiya da makamantan waɗannan kaman a ce maka shaguna a kasuwa da shi ma azali ne don ba a kawar da shago ba za a daga shi cak a mai da shi a mai da shi wani wuri ba sai dai a sake gina wani ko a rusa shi a gina wani nan su ake cewa usul to su ma ya halatta a sai da su kuma akwai hukunce hukuncen wato sai da su kamar yadda za mu zo a kan babinsu sannan sai ce au urudun ko kuma kadarori jam'u arzin wato ne kadara da ka mallaka amma kana iya kaurar da shi kaman motoci kaman babura kaman tufafi kaman kujeru da gadaje da TV da sauran abubuwan da ake amfani da su na kadara wanda kana iya kaurar da su kamar jiragen sama da sauransu agogo hansakinka hularka takalminka wannan ana ce musu rudu tijara wato abubuwa da ake sayarwa na na kasuwanci wanda ana iya ɗaukan su a kai shi wani wuri a tallata ko a kaurar da shi daga inda inda aka saye shi wannan su ma akwai hukunce hukuncen su yana nan da yawa au ta'amu ko kuma abinci in an ce abinci kaman alkama kaman sha'ir kaman wake kaman gero kaman dawa kaman masara kaman shinkafa kamar mai da sauransu wanda su ne fa’am su ma za musu babinsu na musamman da hukunce hukunce su akwai hadisun da suka yi magana akan sai da abinci kawai wannan shi ma halatta a sai da shi tare da sharuɗinsa sai ce au zahabun au fidda ko kuma zinari ko azurfa zinari da azurfa su ne kuɗaɗe irin jada ana kulliya da su kuma ana mai da su kuɗi a yi amfani da su wajen da sayarwa to da zinari da azurfa shi ma halatta a sai da shi to kaga sauran su yi shiga kenan kamar dala kamar sefa kamar naira kamar pound da euro da sauransu kenan kudade kuɗi shi ma abun sayarwa ne ana saya da shi kuma ana sai da shi amma sai da kuɗi da kuɗi ana ce masa sarf wato shine canji kenan ana ce masa wato ainihin canji ko kuma in kuɗin iri ɗaya ne ana ce masa karaɗi wato ba canji ba ne kamar in baka naira ka bani eh, ka bani naira amma duk yana cikin babin sarfu wato babin canja kuɗi a lokacin idan zinari da zinari kawai za a gwada ne a gawun ya zama nauyin sa ya zama iri ɗaya shine a alkal kenan ana ana ana sai da shi da shigili so in kuma ya bambanta ta kaga kowanne da abin nan kowanne da kimansa in ko ba gwada shi ake yi da da ainihin sikeli ba ta kawai bai da bambanci da sarfu da shi da sarfu dutse ne ba sai an sa wani abun awo an gwada nauyin wato kuɗin ba kamar naira da naira da dubu goma da dubu goma ba sai an sa su a sikeli an gwada ba kawai kiman su din shi ne awon su din da wannan dukkanin su yana cikin babun sarfu wanda kuma shi ma malam zai mana babi mai zaman kansa wanda riba tana wato ayya shiga a cikinsa to zinari da azurfa a suke kudade irin na da to duk wasu takaddu da za su yi aiki irin na zinari ko azurfa da su ma shiga ciki suna ake ce musu saman suna ake ce musu saman kuma ana ce musu al'aurakun na a larabci na zamani Al'aurakun na wato takaddu na kuɗi wanda daɗin ba takaddu ba ne ƙarafa ne zinari ko azurfa ko wasu karafa yanzu kusan an kusa a daina aiki da karafa duk da a wasu kasashen har yanzu ana aiki da su amma dai takardun kuma su ne manya-manyan wato ainihin kuɗin su su ma ya halatta a sai da su ya halatta ka sayi dala da naira ko ka sayi saifa da naira ko ka sayi pound da naira ko euro da naira ko ne irin nau'in kuɗi ya halatta ka saya da wani nau'in kuɗi daban to shi ma malam zai masa babinsa na musamman au samar ɗan itace ɗan itace ɗan itace kaman kayan marmari irin lemo su ayaba su su goba su kukumba da sauransu su wayannan abubuwan ya halatta ya halatta a sai da su da irin su kankana ya halatta a sayar da kuma bukul kamar a ce maka abin nan eh, abin nan ya ke ce masa ne gwatsa irin su dankali irin su doya duk gaba daya ababen marmari ne ya halatta a siya ko a sayar haka nan dibino da sauransu duk wani nau'i dai wanda yake ainihin na kayan marmari wanda aka ce musu fawake ya halatta wato su ma a sai da su to irin kayan miya ma sai ya shiga kamar irin su tattasai su tumatur da sauransu to abubuwan da aka halatta mun faɗa su ne suka fi yawa kan abubuwan da aka haramta to shi samar dan itace nau'i ne na shi ma at'am na abinci amma an ambace shi daban saboda akwai wasu hadisai da suka yi bayani akan yadda ake tsaida dan itace kamar a ce dole sai ya zama an samu buduwa salahi kafin a sai da shi sai ya fara nuna ko sai ya bura ta yadda ko da an ɗauke ruwa zai karisa nuna to a haka a wannan lokacin ya halatta wato ainihin a sai shi sai ce au hayawanu ko kuma dabbobi dabbobi ko su zama dabbobin ni'ima al'an'am kamar saniya kamar raƙumi kamar cinkiya da akuya wannan dabbobi ne ya halatta a naman su kuma ya halatta a sai da su ko a saye su haka nan akwai a sauran addawab kamar a ce maka abin nan irin su jaki kaga shi bai halatta a naman sa ba amma halatta a saya don a tsora masa kaya ko a hau irin su alfadari doki ana hawansa kuma ana cin namansa ya halatta a sai shi ko kuma ko kuma a saye shi akwai alwuhush kaman irin namun daji ya halatta ka sai zaki saboda ya maka farauta ko damusa saboda ya maka farauta ka je jeji ka kama wata dabba da shi na farauta su gada da sauransu haka nan abin da ya shafi tsuntsaye kamar irin abin nan ah, kaza irin su agwagwa irin su zabuwa irin su abin nan tolo-tolo ya halatta a saya ko su tsuntsa irin su baru da sauransu ko tsuntsun da zai maka zai kamo maka wani tsuntsu wannan duk suna cikin alhaiwan hakanan kuma bayi ma sun shiga cikin alhaiwan wato alhaiwan abin da ya sa aka sa bayi a ciki saboda ana kai su kasuwa a siyar, sun fi kama da dabbobi a nan fiye fiye da mutane shi mutum ba za a ɗauki shi a kai shi kasuwa a sai da shi ba idon ɗani amma dabba kuma ana kai ta kasuwa kuma in ka kashe mutum sai a ce sai ka biya diya in ka kashe dabba fa sai a ce ai in ka kashe bawa fa sai a ce sai ka biya kima sai a ce to an kai shi kasuwa nawa zai zai dubu ɗari biyar zai ka ba da dubu ɗari biyar maimakon miliyan casa'in da bakwai ko miliyan ɗari to shi yasa suke sa bayi a cikin ɓangaren haiwan in an ce haiwan dabba duk da cewa shi ma mutum ko ba ba ba ana ce masa haiwan sai dai bambancin shi haiwanun ne naɗi wato dabba ce ko kuma mai rayuwa ne wanda yake da hankali yake da tunani ita dabba kuma tana rayuwa amma ba ta da tunani ba ta da hankali bawa zai iya shiga cikin alhaiwanat domin tana kai shi kasuwa a filish musamman ce wal jami'u yuzkaru dukkanin wa'annan nau'o'i na abun sayarwa za a ambace su a babubukansu su nau'i ne guda shida kowanne malam zai masa babin na musamman a can gaba ba sai mun fada da bayanai a kansu ba to sai ce wal bai'u wa shartul halalu in waqa mu'akhiran fi thamanin min mamtana wal bai'u ciniki wa shartu a hada da sharadi al halalu na halal in waka idan ya abku mu'assiran yana mai tasiri fi samanin a cikin kuɗi min mamtana yana daga cikin abin da aka hana a zo a kawo wani sharadi wanda zai iya tasiri a wajen farashin kayan da da a siyar kuma ko da sharadin na halal ne wato in an ware shi a gefe sharadin zai zama halal abin da aka shirdantan to in ka hada shi ciniki to yana iya sawa sharadin ya zama gabanin cinikin ya zama haramun misali yanzu ya halatta ka kashe bashi wajen mutum ba ni bashin dubu goma ko ba ni aron gidanka in zauna to amma sai aka zo da a ce wani abu sai ka ce ba zan sayar maka ba sai in za ka ba ni bashin dubu ɗari ko sai in za ka ba ni hayan gidanka to tabbas wannan sharaɗin sai ya yi tasiri a wajen a wajen ciniki kuma dama ga shi ka'idan kullu qardin jara na fa huwa riban duk abin da duk rancen da ka ba ya jawo maka amfani to riba ne ko da ka wanda ya bada rancen ya amfana cewa an sayar masa wannan kayan to sai zama riba ta shiga a ciki kuma wannan sharɗin zai tasiri a cikin farashin abin da ake sayarwa sai aka ce to wato ainihin haramun ne haka nan a sharɗantawa mai siye Zan siyar maka da wannan kayan amma ba za ka wa kowa ba kuma ba za ka ba wa kowa kyauta ba sai ka yi amfani da shi suka ce dole wannan sharaɗin shi ma zai tasiri a wajen kuɗin kaga zai sassauta farashin kayan suka ce to shi ma haramun ne wannan sharaɗin yana ɓata ciniki sannan kuma sharaɗin duk da cewa in ka sai kaya kana da daman ka ce ba zan sai da kayana ba kuma ba zan bawa kowa ba ka ci gaba da ajiyewa ko amfani da shi to amma tun da aka sharkanta shi a wajen ciniki to zai tasiri a wajen cinikin wajen ɗaga farashin kayan ko kuma saukar da farashin kayan sai malamai suka ce baya halatta kuma tare da cewa shi wannan sharaɗin ya ma lalata makasudin da ya sa ake sai da kaya domin samara na sai da amfanin ka sai abu shine ka sarrafa shi yadda ka ga dama idan na sayar maka da mota in ka ga dama ka hauta in ka ga dama ka yi kyauta da ita in ka ga dama ka ajiye ta ka ci gaba da ajiye ta ka hau ba ka yi kyauta da ita ba in ka ga dama ka sayar to sai aka ce an sa maka doka sai dai ka ajiye ta kawai ko kuma ka hauta kawai to kaga ciniki bai tabbata wato ya samu ainihin sakamakon da ake son ya samu ba shine amfanin wannan ciniki. amfanin shiniki shine an yakuna lil mushtari kamilu tasarruf fil mabi ya zama shi mai siyan yana da cikakken sarrafa ko mallakan wannan abun yadda zai sarrafa shi yadda ya ga dama idan aka ce ba za ka sarrafa shi yadda ka ga dama ba ai har yanzu kamar bai rubu da hannun wanda ya siyar maka ba kenan wannan sai ya bata wato ainihin wannan ciniki wannan wato kamar a aura maka mata ne sai an aura maka mata amma sharadin ba raka ka sadu shi ta ba kaga ya zama shirme kenan kawai kenan domin samara na aure shine ya zama namiji shi lilinaki an yi da biha ha tasha da ji daɗi da matarsa duk lokacin da duk lokacin da ya ga dama to wannan sharadin yana bata wato ainihin ciniki sai ce wa kullu ma laysa lahu ta'thiru fi thamanin jawazuhu ma'a wa kullu ma laysa lahu ta'siru duk abin da bai da sharadin da bai da tasiri fi samanin a wajen kudin da za a sai wannan abun da shi to jawazu kuma asuru halatin sa abun ruwaitowa ne daga wurin malamai wato an ta sharadin amma bai da wani tasiri wajen abun yayi tsada ko kar yayi tsada misali dan sai kaya bashi a wurinka sai ka ce eh dan sai maka amma ba zan ba ka kayan ba sai ka biya kayan zai zama jinjina a wajena sai ka biya wannan babu laifi a ciki domin cewa ba zan baka ba sai ka biya ba zai tasiri a wajen farashin kayan ba domin na rike ne don ban yadda da kai ba ko kuma dan sai kayan nan amma bashi sharadi na siya bashi ya kace na yadda kaga ba da wani tasiri da zai yi saboda haka wannan ba zai hana ba zai hana a siyar maka ba ba zai hana a siyar maka ba ko kuma dan sai kayan dan sai motar ka sai ka ce mini amma zan sayar maka amma zan koma gida da ita in na je gida sai ka kira sai ka nemo sai ka turo ne zai dauka maka ita ko kuma a kuka yi kuka yi cinikin motan sai ka ce to sharadi zan koma da ita yola tukunna sai ta kai ni yola kafin ka karba ko kuma zan dora mata kaya na sai ta je ta sauke min kaya na ila trailer ne ko ta tifa akwai yashi a saman motan ko ga kakanan nan kana son za ka ɗiba dan sai ta amma sai an ɗebi wannan kasan a kai gida na kafin ka karba suka ce babu laifi wannan ko kuma dan sai ina ce gidanka ne sai ka ce mini amma za ka bani notice na wata uku wannan duk ba wani damuwa ciki za ka bani notice na wata uku za ka bani wata ɗaya na zauna ko zuwa wata kaza idan na gama shiryawa yadda zan fita sai in baka wannan duk sharaɗin bai zai wani tasiri ba don dama galibi in an sai kaya irin wannan to ana ba da ainihin notice zuwa wani zuwa wani lokaci so da aka ce suka ce babu laifi saboda kuma hadisi ya inganta manzala ta sama ya sayi rakumin jabir akan hanya suna dawowa madina ya yi ciniki sai jabir ya ce masa to amma fa sharadi ba zan baka ba sai ya kai min kayana zuwa madina so da haka manzala sama ya da wannan sharadin bayan an zo madina sai jabir ya kawo manzala ta sama rakumi bayan an bashi kuɗi manzala sa sama ya ce kada tamani na yi ta rakumin raƙuminka nan ne don in karɓi raƙuminka ka je na bar maka kuɗin da raƙumin gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam wato raƙumin ya ma gantama ne a hanya irin ya ɓata masa rai kamar ka je motar kamalan Ka je ta ɓace a hanya kana sauri za ka je wani wuri siren ka ya ɓace sai ka ce waye je sai motar nan to ne ya ce jan siya sai ya saya Za ka shi ma raƙumin ya mar gardama ce kan yi raƙumin nan dan sai da shi manzo sama ta ce dai siya na siya kaza ki aka kara dai to na siya kaza aka kara dai manzo sama ya kara masa yace na siyar maka yace amma fa ba zan baka ba sai an je Madina zan dora masa kaya zuwa Madina manzo sama ce babu damuwa da aka zo Madina ya kawo rakumi yace yanzu kana tamanin taya rakumin ka ne yi nan na yi da in karbi rakumin ka je na bar maka kuɗi da rakumin gaba daya kaga irin wannan ita ce wato shine makarimul akhlaq na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana bani labarin wani mutum daga cikin shugabanni wanda suka gwamna a wannan jiha aka ce ga wani mutumin nan mutumin sa ne aka zo aka ce to Allah ya taimaka ya sayi gidansa ana bin sa bashi a banki kuma sai ya sayi gidan ya sayi da gidan kafin ya biya za a taure shi kuma ya rasa mai sayan gidan gidan ko miliyon talatin ne wannan lokacin miliyan talatin tana da daraja sosai ta fi inda take a yanzu sai ce ba damuwa ya zo da ya zo sai ce buɗe buɗin motansa sai tura masa miliyan talatin a bayan buɗin motan ya ce a rufe ya ce to je kana baka kyauta ne ka riƙe gidanka ka ci gaba da zama a ciki ka je ka biya bashin bashinka to kaga wannan kyautan tana da daɗi shi idan an sayi gidan ma an taimake shi ne ya samu ya warware wannan matsala ya ka ce to aka bashi kuɗin gidan kuma aka bar masa gidan ka manzala ta sama haka yi wa jabir to wannan kadin cewa sai an je gida ya tsora masa kaya kai masa gida kan ya bashi raƙumi sai ke nuna sai wannan shaɗin bai da wani tasiri zai haramta wato ainihin wannan cinikin ba kamar ka ce gida ne ka ce sai zuwa wani lokaci zan zauna zuwa lokaci kaza kafin kafin na baka gidan ko ga abin nan ko ko abin nan ko kuma me sunansa shago zan sayar ma shago na amma ba zan fita ba sai zuwa lokaci kaza ko dan sayar ma shago na amma za ka bani haya na ci gaba da zama sai eh, ba da mai ka sai ka bashi haya ya ci gaba da ya ci gaba da zama a shagon wannan duk ba matsala bane kana suka ce kaman ka sai tufafi wato yadi kenan suka ce na sai yadin nan dubu goma amma da sharaɗi za ka ɗinka ne wato har da ɗinki kenan shi na sai yanka ya ɗinka maka dama tilani babu wani damuwa a ciki nawa za ka sayar min itacen nan amma ba za ka faskara shi shikenan sai ya saya sai a faskara sai faskara maka ba laifi nawa za ka saya min da itacen nan amma za ka kai min shi gida blok guda nawa nawa blok din nan Kira ɗari ɗari amma fa za ka kai mini inda zan yi aiki da shi ba matsala sai a ɗauka sai a kai maka suka ce wannan babu wani damuwa a ciki domin an idan an yi haka amma idan shara'i guda biyu ne malamai suka ce da halatta ba dan sai itacen nan amma da sharaɗin ka faskara min shi kuma ka kai min gida ka faskara shi ka ka kai min gida suka ce ba za a yadda da wannan ba saboda akwai hadisi na manzala sarki to la hillu salafun wa qai'un wa la shartani fi bai'in ba halatta a hada ciniki da bashi a hada ciniki dan sai ka amma da sharadin zan ba abin nan zaka bani bashi ko dan sayar maka da sharadin zaka bani bashi ko aro wani ya zama bashin da ya ji amfani haka nan sharuɗe guda biyu sharuɗe guda biyu su ma sun yi yawa ba za ka ba za ka sai kaya da kuma sharaɗi guda wato ainihin guda biyu ba masu malamai sun yi wa hadisin wata fassara daban kamar nan sai kayanka da sharaɗin kuma za ka sake kai daga baya sun fassara shi da bai ul'ina cewa in saya bashi in sake saya kuma wato ainihin kuɗi kuɗi a hannu sai suka dauki cinikin farko sharaɗi, ciniki na biyu ma Sharaɗi duk da a zahirin sa kuma ba abin nan sharaɗin kwaya ɗaya ne ba sharaɗi ne guda biyu ba amma dai ka sai kaya bashi ka sake saya da kuɗi ƙasa da wannan wannan haramun ne za mu zo kansa shi ake cewa wato ainihin bai ina wannan hadisi da ya haramta sharuɗe guda biyu a cikin ciniki ɗaya hadisin Abu dawo da tirmizi kuma hadisi ne wanda yake ingantacce sai ya ce wa shardu in ka na haraman baɗala bihi al-mabi'u mutlaqan in ju'ila wa shardu sharadi in ka na haraman idan ya kasance haramun ne sharadin baɗala bihi mabiu niki ya baci da sababin wannan sharadin in ju'ila in aka sanya shi a cikin cinikin mutlaqan saki babu kaidi yi tasiri a cinikin ko bai yi ko bai yi tasiri a cinikin ba wato duk sharadin da aka sa na haramun a ciniki to ya ɓata cinikin ko ya sharadi ko ya tasiri a cinikin a dan kayan ko bai tasiri ba misali kamar mutum ya sayar maka gida amma ya ce sharadi ka buɗe gidan giya ne a gidan ko kuma dama ana sai da giya a gidan sai a ce ko sharadi amma ba za ka tada yan giyan ba sai ka saya a haka sai wannan cinikin bai da amfani ko kuma ya zama gidan mata ko ya zama gida ne na wanka kun san gidan wanka ko gidan tsiraici kenan inda ake zuwa ana rawa ana maida ana ana rawa ana bayyana da tsiraici ba gidan wanka fa wanda zaka fita kai wanka ba karwa ne ya lalata mana gidajen bahaya da da wanka ba shi yake nufi ba da haka gidaje dai na iskanci kenan ko to wannan baya halarta domin wannan wasu yan gidan ma ba ya amfani suka ce ya yi tasiri a kuɗin ko bai yi ba ko bai yi ba ma suka ce haramun ne ballantana idan ya yi tasiri wato ainihin a cikin wato ainihin ciniki ba ka da daman da za ka rusa wannan sharadin saboda haka kenan cinikin ya haifar da haramun A kullum ma yi ilal harami fa huwa haramun duk cinikin duk abin da zai kai mutane zuwa ga haram to ya zama haramun ne kai kana a taba wani zai ce zo ka ɗauke ni ka kai ni gidan giya zan je in sha giya to haramun ne ka ɗauke shi kai ciniki da shi ka kai shi gidan giya ɗin. domin ka kai shi zuwa ga zuwa ga haramun saboda haka wannan baya halatta to amma akwai sharadin da yake na haramun ne bai halatta ba amma kuma in kayi yi shi cinikin ya inganta sai dai ba za ka zarta da sharadin ba misalinsa kaman a shar ka sayi kaya wajen mutum sai ce to amma sharadi in za ka sai da kayan nan ba za ka faɗi ba kun fahimta ka sai motar mutum miliyan biyu sai ce to na sayar maka amma sharafi in zaka sai da ita ba za ka faɗi ba sai dai ka sai da ita miliyon biyu ko sama da miliyon biyu sai ka ce kayan da sai ka saya ba ka saya ba dai ta zama taka in ka ga dama za ka sayar miliyon ɗaya da rabi ai bukata ne yake sa mutum ya faɗi ya sayar ko kuma kasuwa ta kada kai a ce yanzu motoci sun sauko ko in shinkafa ka saya yanzu shinkafa ta faɗi ko masara ta faɗi a kasuwa ya za a ta maka cewa ba za ka faɗi ba aka ce wannan sharaɗin za a jefar da shi kuma wato ainihin cinikin ya yi kuma wannan ya zo a hadisin barira ba aisha radiyallahu anha barira sai ta zo mata sai ta ce iyayen gidanta sun sa mata fansa iya guda biyar ko aisha za ta biya za ta biya mata sai ta ce ki je ki gaya musu idan sun yarda na biya wannan kuɗin amma wala'inki nawa ne wato ni ne zan shugabanci yancin naki ai in ta biya kamar ita ta yanta ta kenan sai ta je barira ta je ta gaya musu cewa aisha za ta biya wannan kuɗi amma ta ce shugabanci na yana karkashinta wato ita ne za ta zama shugabata maulanta kenan sai za ta zama yarinyar gidanta kuma ko da ta mutu in mata da mai gado aisha za ta gaje ta sai suka ce su ba su yadda ba in za ta biya ta biya kawai amma wala'i mu ne sai ta dawo ta gaya wa aisha sai aisha ta gaya manzon Allah sa sanawa sai manzo sun ya ce ki sharɗanta musu in ki biya din ki karbi ta kuma ki sharɗanta musu cewa shugabancin nasu ne ai ba su ne masu shari'a ba inna man wala'u liman ataka waliti na wanda wato shugabanci na wanda ya yanci ne sai Aisha ta je ta biya kuɗin ita Barira ta zama ya sai manzo sun ya zo ya hau kan minbari ya kama huduba yace ma balu aqwamin yashtari'una shuruɗan laysat fi kitabillahi ta'ala wa kullu shartin laysa fi kitabillahi fa huwa batilun wa in kana mi'ata shart ce me yasa mutane ne me yasa mutane suke shardanta wasu sharuɗoɗi da suka saba wa shari'an Allah shine ma'anan wanda ba sa cikin littafin Allah yake duk wani sharadi da ya saba wa shari'an Allah wannan cikin sharadi ne ko da ya kai sharadi dari ne ko da ya kai sharadi dari ya zama sharadi shi ne yake innamal wala'u liman ataqa shugabancin bawa na wanda ya yanci ne to kun ga anan an yadda da sharaɗin, aka yi cinikin amma aka yi cinikin cinikin ya yi, amma kuma an jefar da sharaɗin, sharaɗin ya zama wato ainihin shirme saboda haka shugabanci na Aisha ne Barira tana karkashin wato shugabancin Aisha wannan hadisin Bukhari da Muslim suka suka ruwaito wannan hadisin to wannan shi yake nuna cewa duk wani sharaɗi wanda za a yi shi kuma za a iya ture shi ko da sharaɗi ne wanda yake wato yake haramta wani abu na halal to idan za a iya ture shi a yi wannan sharaɗin sannan kuma abin ya riga ya rushe wannan sharaɗin ya rushe misali mutane ko da gidan giyan nan sun addabi jama'a ana shan giya cikin musulmi sai ka zo za ka sai fili za ka sai gidan sai suka ce amma dole ka bari sharaɗi za ka bari a ci gaba da sai da giya amma yana hannunka kuma ba za su iya tilasta maka su hana ka da wayannan yan giyan ba da haka sai ka kawai daga wasu ka tashe su in ka san ko ka je kotu za ka yi wuni za ka yi nasara a wannan shari'a din don masu da haƙƙi tun da kai ka saya kai ne kake da daman ka sarrafa abunka amma in ya zama dole ne kamar suna da wato suna da ikon su hana ka dole sai ka ci gaba da sai da giya a wajen ta wannan cinikin ya zama ya zama ɓacaccen ciniki don haka kun ga anan wala'i wato na ainihin abin nan Aisha ce radiyallahu anha wannan kuma kama a aura maka mata ne a ce ba za ka sadu da ita da rana ba sai da daddare sai ka ce ba damuwa idan idan aka yi auren sai ka rusa wannan sharadin saboda wannan sharadin bai zai bata aure ba ko ba dole ne ka zartar da ka zartar da wannan wannan sharadin ba wannan hadisin barira malamai suka ce barira tana da sunnoni guda uku sunna na farko shine innamal wala'u liman ataka wato walici na wanda na wanda ya yanta ne saboda haka wannan an same shi daga hadisin wato daga ainihin wannan hadisi na Aisha saboda haka duk wanda ya yanta bawa to shine shugaban shine shugaban wannan bawa din sannan sunna ta biyu shine in an sharɗanta wani sharadi a wani kulli na ciniki wanda ya saba wa littafin Allah za a iya tura sharadin to sharadin ba zai tasiri ba bai zama dole a zartar da shi ba in ba sharadi ne wanda yake na wato ainihin halal ba sannan suna ta uku kuma shine idan aka yanta bawa abin aka yanta baiwa tana karkashin bawa shi yake aurenta tana da zaɓi ta ce ita ba za ta zauna da shi ba saboda barira da aka yanta ta sai manzo masu sai ba ta ya ce, in ta ga dama ta ci gaba da zama da da, da mugis mijinta kenan bawa ne in ta ga dama kuma za a raba za su rabu daga ba wani aure ta wanda yake da matsayi irin nata na da sai ta ce ita ba za ta iya zama da shi ba tunda yanzu ajinta ya wuce naka shige nan daga nan sai aka raba aure amma daga baya mugis sai hankalin sai tashi ya jarrabu da ita barira ya zama yana binta kororo kororo sai inda za ta yana binta baya yana kuka yana roƙonta don Allah ta taimaka su dawo auren su ta taimaka ita kuma ta ita yadda manzo Allah ta kuma ya kira ta saboda abun ya kai inda ya kai har yake ga Abdullahi bin Abbas yanzu baka mamakin irin son da mugiz yake wa barira da kuma irin kin barira da take irin kiyayyen da barira take wa mugis. wannan abun mamaki ne sai kira barira sai barira ke koma wajen mugis mana sai barira ta ce ya rasulullahi umurni kake bani ko kuma shawara sai ce inna ma ana ashfa ina nema masa alfurma ne ba umurni bane sai ta ce laysa li fi haja ni kan bana bukatansa kuma bata koma wajen sa ba wannan shi yake nuna idan aka yanta baiwa tana karkashin bawa to yanzu za ta iya cewa ba za ta zauna da shi ba sannan kuma ya nuna cewa shi ita shi bawa ba in ya bace idan za a aurar da ya karkashin bawa to sai da yaddanta in ba ta yadda ba za a aura masa ba sannan in an yi auren ma ta samu yanci tana iya tana iya wargaza auren tana iya wargaza auren wannan kuma ma hadisi yana nuna mana cewa wato idan umarni ka bayar dole a bi in ka kai ka bada umarnin amma in shawara ne kuma ba dole bane kaga da da sama ya ce sha umarni ne da ba yanda ta iya ba yanda ta iya dole ta dole ta koma wajen mugi amma da yace shawara ne yana nema masa alfurma ne to wannan kuma ba dole ne ta ba dole ne ta bi ba to da kanka ka bada shawara ba karba ba kar ka damu sai yace wa jam'u bai'in ma شركة wa ma sarfin ونكاه نمتنع wa مساقات وما wa ma الجواز wa ma qiradi wa ashabul jawazu anhuma bi wa da ciniki ma tare da kamfani wato ga ciniki ga kuma haɗaka na kasuwanci ka sayar masa kuma ku yi haɗaka na kasuwanci suka ce bai halatta ba wa ma sarfin da kuma sarfu ga ciniki ga canji zan sai kawarin kuma zaka canja min talata shi ma suka ce an hana ga ju'lin ga ciniki ga ju'li zan sayar maka kaza kuma zaka gano min mota ta da tabbata zan baka kaza wani kahin da kuma aure ga ciniki ga aure zan sai gidanka zan auri yarka suka ce imtana wannan ya hannu wa ma musaqatin haka a haɗa ciniki tare da wato ɗawainiyan gona shine musaka zan sayi gidanka kuma za ka shayar min gona ta in biya ka kaza ko ka gida gidana in shayar maka da gonanka wasu ainihin in biya ka kaza to shi ma aka ce an hana wa ma kirazin da kuma tare da mudaraba qiradin shine kamfani na in baka kaso in ka kuɗi kana mana kasuwa in biya ka suka ce haramun ne amma wa ashabu malan ashabu wani ne cikin malamin malikiya aljawazu anhu ma bi halatta hakan in mai shuɗewa ne anhu da gare shi wato shi ya ce ya halatta wato haɗa ciniki tare da haɗaka na kasuwa shine dan tsere maka gidana amma kuma za mu haɗa miliyan ɗaya mai kasuwanci sai a haɗa kullum a lokaci guda suka ce bai halatta ba su abin da suke gani cewa haɗa kasuwancin zai tasiri wajen wajen cinikin gida amma wanda suka halatta kuma suka ce kowanne daban ne ka sai gida na ciniki daban sannan kuma mu haɗa kan kasuwa kuma mu yi kasuwanci daban so in wannan ne ba ba babu abin da ya haramta shi domin ba wani tasiri da zai yi kan kasuwanci daban kan sayan gida daban to amma ko ta sura wanda suka yi misali da ita misali za mu haɗa kuɗi ne mu yi kasuwa to kuma sai in kawo wata kadara ta in ce nawa za ka sai nawa za a mata kuɗi idan an mata kuɗi za ka saye ta dubu abin nan za ka saye ta za a ɗauke ta a matsayin miliyan ɗaya sai ka je kasuwa in ka sai da ita to kuma sai ka kawo miliyan ɗaya sai a haɗa mu ya zama miliyan biyu muke da shi suka ce ba za a yi wannan ba saboda me saboda in tun da sayarwa zai yi kafin a samu miliyan ɗayan yanzu ba a san kayan nan zai kai miliyan ɗaya ko da zai kai miliyan ɗaya ba kuma an kulla a matsayin cewa ni ina da miliyan kai kana da miliyan ɗaya kaga akwai jari a ciki ba san karshen abun ya je zama ba wannan kan zai zama halal ba amma in harkan ki gefe ni kuma in kawo kuɗi kai ka kawo kuɗi mai kasuwanci wannan babu matsala ka sharika ana na nufin ina ne, sai ka kawo kuɗi na kawo kuɗi mu yi wato kasuwanci sannan haka nan canji wato in sai kayanka da naira amma kuma in biya ka da dala in sai kayanka abin nan da dala in biya ka da naira kaga na sai kayanka dubu goma sai ce to ina da kuma dala ne ni da ni nawa za ka canji dala din sai in biya ka da dala sai in baka dala wanda kimanta ya kai dubu goma wasu malayan suka ce bai halatta ba wasu kuma suka ce suka ce ya halatta amma wani akwai hadisi a kansa hadisin abdullahi bin umar ya ce ya rasulallah na kasance ina sai da raƙumi a batsiya sai na sayar da dinari sai in karɓi dirhami wani lokacin in sayar da dirhami in karbi dinari fa akhudhu min hadha wa udi min hadha in karba daga wannan kuma in ba daga wannan sai manzala ta kuma ce la ba sa idza kana bi fi'ri yawmi yace babu laifi in dai wato zaka karbi dinarin da farashin sa a yanda yake da dirhami ka sayar amma zaka karbi dinarin a farashin wannan ranan sannan kuma walam ta ba ku ba babu laifi kuma kan fahimci matsalar yadda take wato zan sai da kayana da dinari cin in dirhami in na ce dinari goma ne raƙumina amma kuma in ka zo biya na kuma sai ka ce to ga dirhami ɗari kowane dinari a matsayin dirhami goma ya halatta na sayar ya Allah? sai su ma ya ce masa babu laifi idan farashin dinarin a wannan ranan haka yake za ka karba a farashin dinari a wannan ranan a ce dirhami goma goma ne sannan kuma da sharɗin ba ku rabu ba kaga in ba in farashin gobe ne kaga za a samu jinkiri sannan in kuka rabu ma an samu jinkiri in farashin gobe ne za a samu fifiko wato shine alfablu yanzu yanda ka sayan ba haka ne ka biya ba sannan idan har kuma zai kai gobe ko an jima to shi kuma an samu riban nasa'i wato riban jinkiri kenan don ka'ida na canja dinari da dirhami sai ya zama yadda biyarin hannu da hannu sai ce babu laifi idan zaka zaka karbi dirhamin wato da farashin dinari na wannan ranan sannan kuma ba ku rabu ba a inda kuka yi ciniki idan haka ne ya abin nan ya halatta to wannan hadisin asabu sunan sun ruwaito shi Abu Dawud Tirmidhi Ibn Majah da Nasa'i da kuma Imam Ahmad Hakin ya inganta hadisin amma wasu malamai ko suka ce suka ce ba'ifi ne to amma wannan ai babu wani iskali a cikin kasuwanci in siya da naira in biya ka da riyal amma ya zama farashin wannan lokacin ko ba mu rubu ba a lokacin da a lokacin da na biya ka wannan babu matsala a cikin. wato misalin sama kamar yanzu na sayar maka da kayana wato dala ɗari amma bashi za ka bani dala ɗari ranar juma'a da juma'a ta zo sai zama bani da dala ɗari amma ina da naira sai ce to bashin da kake bi na na dala ɗari nan zan biya ka da naira sai a wurin sai mu tambaya nawa ne farashin dala misali sai a ce ɗari biyar biyar ne kaga dubu hamsin kenan ko shi kenan sai a ce to sai ce to ga dubu hamsin idan a wurin ba ku rebu ba a lokacin da aka yi wa dalan kuɗi ba ku rebu ba kuka yarjejeniya haka ka bashi babu laifi domin an yi ka biya ana bin ka dinari ne na bin ka dala ne ka biya da naira kuma a farashin wannan ranan sannan kuma ba ku rabu ba ballen sana'a a ce an samu jinkiri amma inda za a yi wannan ciniki na dalan a matsayin dala ɗari nan dubu hamsin amma sai gobe zan baka dubu hamsin to ya zama haramun domin an yi canjin kuɗi da kuɗi kuma ba a biya a take ba ya zama an yi bashi manzo sama kuma ya ce wai idza ikhtalafa hadhihi al-ajnas fabi'u kayfa shi'tum idza kana yadan biyadi idan jinsin ya saba nau'in ya saba za ku iya sayarwa zai yanda kuka ga dama amma ya zama hannu da hannu wato take za a abin nan za a biya saboda haka wannan babu wani iskali a cikin sa sannan kanan nan ju'uli wato ju'uli shine a saka wani aiki wanda bai da tabbas idan ka cimma wannan aikin za a biya ka in baka cimma sa ba kuma ba za a biya ka ba ana ce masa ju'ulun ana ce masa da'ala shi yana da bambanci da ijara mota na ne aka sace ta sai na ce wane ne zai gano min ita in bashi dubu ɗari to ne ce zan zan guda zai je ta yawo duk bakin boda ya tafi na duk inda yake tamani idan ya je ya gano ta inda ta inda aka sake ke kwato ta ya kawo maka ita sai ka bashi dubu ɗari amma idan ya je ya yawo ya yawo ko wata ɗaya yana nema idan bai gano ta bai dawo ko naira ɗaya ba za ka bashi ba wannan shi ake cewa ju'uli ko ko misali ka tona mini rijiya in ka samu ruwa zan baka dubu goma sai ya zo ya tona rijiyan sai ya samu ruwa shikenan sai ka bashi dubu goma sa sawa'un gaba ɗaya ya tona ko gaba ɗari ma ya tona kun gane gaban ko tsawon mutum ɗaya ya tona ya samu ruwa ko sai dai tsawon mutum goma sannan ya samu ruwa don je dubu goma za ka bashi domin kai ka bashi cewa ya sama maka ruwa ne kawai ba maganar zurfin rijiya ba idan ya samu ruwa sai ka bashi dubu goma idan ya tono ya tono kuma ya tona kamar tsawon mutum goma bai samu ruwa ba ya fi tamanin samun ruwa sai ce kai ban samu ruwa ba ko kuma ba za ka bashi ba sannan kuma wajibinsa ne ya mai da wannan kasan a cikin wannan rijiyar domin kaga in za ka sa in za ka biya za ka biya dubu biyu kila kafin a kwaje ita to dole ya mai da wannan kasan kuma a cikin rijiyar kuma naira ɗaya bai ci ba saboda ai sharaɗi akai da shi sai ya samu ruwa almuslimuna ala shuruɗihim musulmai suna kai sharaɗinsu. su illa sharaɗin a halla harama a harama halal sai dai sharaɗin da ya halatta halal ko haramta wannan bai halatta ba Misalinsa kamar mutum ne bai da lafiya shi ka kai shi asibiti ko kai ne baka da lafiya ka je asibiti ka ce likita ga damuwa na ga damuwa na ga cututtuka na nawa zan biya ka ka mini magani in na warke na biya ka nawa zan baka ka min magani amma ba zan biya ka ba sharadi in na warke sai ka biya ni dubu ɗari zan maka magani in ka warke ka biya ni to sai ta magani ta magani ya kashe dubu ɗari sai aikin dubu ɗari amma baka warke ba to ko kobo ba za ka bashi ba wannan shine ja'ala kenan ja'ala ko ba ka bashi ba in kuma ka warke ko da a kwana ɗaya ne maka magani ka warke za ka bashi dubu ɗari to sa da ijara shine yanzu wannan likita ba ni da lafiya da Allah ina bukatar magani ce to sai ya kusa da kai asibiti a maka allurai a ɗaura maka ruwa a yi ta maka wasu ayyuka a maka tiyata wannan ko ka warke ko baka warke ba sai ka biya shi domin a nan ijara ne ka sa shi aikin kuɗi ne haka nan mai tono rijiyar nan idan ka ce tona maka rijiya wato tsawon mutum biyu ko mutum uku sai to za ka ba shi dubu goma sai ya tona ko an samu ruwa ko ba a samu ruwa ba sai ka biya shi dubu goma sa saboda ai ba a yi sharaɗin ya samo maka ruwa ba Ba ka nan da za ka ba mutum talle a kasuwa na abun sayarwa sai ka ce na baka handset ɗin nan ko wannan yadin ka je ka tallata shi a kasuwa idan ka sai da shi zan baka dubu biyu farashinsa dubu ashirin Ina fita kawai ina ɗan yin kuna sai ya samu wani sai ya shi kawai yadda ka ke son a sayar maka sai ka maka ka sai ka bashi dubu biyu sai ya yawo ya wuni yawo tun karfe tara har sai ba Allah asar ya samu mai saye shi nan sai ya kawo maka wannan ma dubu biyu zaka bashi ba za ka ce a ya sha wahala bai ya sha wahala sai an ƙara masa ba ya yi ta yawo a kasuwa har aka rufe kasuwa bai sayar ba sai ga maka da kanka ka ajiye kuma ko kobo ba za ka bashi ba domin ja'ala ce ba na sharadi su ya sayar ne amma nawa za ka tallata mini wannan rikon zuwa ƙarfe biyar in biya ka naira ɗari ai biya ka abin dubu biyu sai tallata to ko ba a sayar ba zuwa ƙarfe biyar ya ci dubu biyunsa kamar ma ka ɗauki ɗan zaman shago ne duk wata zan baka dubu ashirin kenan ko an sayar ko ba a sayar ba sai ka ba shi dubu ashirin yana maka yaron shago amma an sai da kayan nan idan an ci ba za mu kasa uku ni ina da kashi biyu kai kana da kashi daya sai wata guda ba a sai da kayan ba to bai da kokobo bai da kokobo domin ba ci riba ba dama sai an ci riba za a za a kasa riban a biya shi to wannan shine ja'ala wannan ja'alan sai suka ce ba za a hada ta da ciniki ba zan sayar maka da keke na dubu goma amma da sharadin za ka je ka nemo min mota ta wanda ta bata in baka dubu goma nan ma aka ce ba a hada wannan saboda zai wa kaga bunnan suna ganin kamar zai tasiri kila za a rage masa kuɗi saboda zuwa nemo mota da zai yi sai suka ce to da zai ba za a yi wannan ba amma wanda ya ɗauka cewa abu ne daban-daban wannan cinikin daban yake na mota na keke cewa zan nemo maka abu kuma shi ma aikin kuɗi zan yi in na samo dole ka bani dole ka bani suka ce ba wani tasiri da zai shine mazhaban abin nan ashabu kenan sannan haka nan hada ciniki da aure ciniki da aure idan ka ce ka aura mini yarka sai ce a amma da sharadi idan za ka tsere min da gidanka sai ka ce na yadda suka ce nan ma wasu malayan suka ce ba za a haɗa shi ba Ko suka ce za a haɗa shi matsalan a ciki zan baka yata amma sharadin za ka tsere min da gidanka shikenan gidan sai a yi cinikinsa idan mun kaddara cewa sai da gidan zai yi tasiri za a a kuɗin zai ragu saboda za a baka ya sai a ce to halatta ba in ba mu kaddara ba kuma shikenan idan mun ɗauka cewa fa'idar da za a samu na sai da gidan yana komawa ya da ya baka babu iskali a cikinsa misali ma za ka iya cewa idan mutum zai nemi yarka ina son yarka da aure ka ce eh zan baka ita amma da sharadin zaka saya min gida don ni gida ne matsala na a rayuwa sai dai idan saya maka gida shikenan in ya saya maka halal malak ko zan baka yata amma da sharaɗin zaka kai maka ban taɓa zuwa aikin haji ba ba mai kuɗi ne yace ka shirya kawai ka je ka yi fasfot. ya halatta halal malak kuma ka ci ah ba kana sharanta ka maka akwatuna da kaya ba ko sadakin an dubu ɗari ka ci sai ɗari biyu duk ba ya halatta ba haka babu wani matsala don ka sharɗanta wani abu wanda kai za ka amfana da shi ko matar ta amfana kuma in an yi auren da wannan sharaɗin dole ka cika wannan sharaɗin wadda hadisi ina haƙa shuruɗin an tofa masa halaltun bil fruit ya shiranta sai ka kai shi maka sai ka saya masa gida sai ka saya masa motar hawa sai baka yarsa dole ka cika wannan sharaɗin ko an baka ita da sharaɗin za ka kai ta maka dole ne ka kai ta maka ko ka saya mata gida dole ka saya mata gida to balantana zan zan maka zan baka aure da sharadin zan sayar maka zaka sayar min da abu kaza naka dan sayar maka mota ta da sharadin zaka aure ta suka ce ba wani damuwa a ciki babu wani kuma dalili karara bai haramta wannan abu amma nan am haramta yace haka nan wa ma musaqa musaqa shine in je in shuka gona ta ya fito sai in ce nawa nawa zan biya ka ka kula mini da wannan gonan ko kuma ka kula da wannan gonan za mu riba amfanin gonan duk abin da muka samu shi ne musaka sai ka zo ka yi noma ka zo ka yi abin nan ka yi ban ruwa duk abin da ya kamata idan an zo sai mu riba amfanin gonan wannan shi ne musaka wato haɗaka ne amma na noma to wannan suka ce wannan ya halatta za mu zo kan babinsa shi ma sai aka ce to ba za a haɗa shi da ciniki ba in siyar maka mota ta ko babur ta ko wani yaji na ko hansa dina amma da sharadin za mu yi haɗaka na wannan noma gona ɗin ni zan noma gona ta ne in shuka kai kuma ka ci gaba da wato ainihin kula da ita zuwa lokaci kaza sai mu riba lokaci ba za a hala ba bai haramta ba haramun ne wasu kaci a ai babu wani dalilin da ya hana sannan kuma ai kowanne zaman kansa yake sannan wa kiraf wa ma qirabin qirabun shine mudaraba akwai muna da karbun muna da qirabun wato qiradun shine in ba da kuɗi kai kuma kamin kasuwa in ba ka miliyan goma ka juya ta in mun samu riba za mu kasa uku ina da kashi biyu kana da kashi ɗaya ko mu kasa goma ina da kashi tara sai kuma kana da kashi ɗaya na riba dogoro da yadda muka yi sharaɗi to idan an yi haka halal ne shi kaɗai to idan kuma za a haɗa shi da kasiyar min na min da gidanka ko za ka sai gidana wasu malayan suka ce bai halatta ba wasu malayan suka ce ya halatta domin babu wani matsala a ciki kowane zaman kansa abin nan zaman kansa yake yi to amma akwai alqarbu shi ma sun kara shi suka ce ma qarbi tare da rance Kirabun shine mubaraba in baka kuɗi ka min aiki ko ka kawo kuɗi ne aiki mai riba mai kasuwanci akwai kuma qarbun shine in baka bashi suka ce ba a hada bashi tare da wato ciniki wannan kan haka yake kuma haramun ne ko mun karanta shi dazu zan sayar maka da gona ta amma da sharadin zaka bani bashin dubu goma to kaga bashin da aka karban nan yayi jawo an sai da gona ko an sayi gona kuma mun karanta manzo sun ce wala bai'un wala salaf wala hillu salafun wa bai'un ba halatta a hada ciniki da bashi kuma kullu qarbin jarra naf'an fa huwa riban dukkan wani rance da jawo amfani to riba ne zan sayar maka da da gona ta amma da sharadin zaka bani bashin miliyan ɗaya to kaga ba da bashi ya jawo amfanin an sai gona ko an sai gona wannan kan baya baya halarta amma haɗawa tare da kamfani ko tare da canji ko tare da ju'ili ko tare da aure wannan zahirin sai na nuna halal ne kamar yadda hadisin Abdullahi bin Umar ya nuna duk da cewa su malamai sun ce hadisin wato ainihin da'ifi ne sai ya ce wa najisun safqatuhu mahzura wa raqqasu fi zilli li darura wa najisun najasa safqatuhu kasuwancinsa mahzura abun hanawa ne wato haramun ne wa su sun yi rangwame fi zilli wajen juji a sai da shi li darura saboda lalura a je a sa a gona na akwai matsala biyu matsala ta farko sai da najasa safqatuhu safqa shine bai'uhu kenan bai'uhu wato kaman abin nan kaman wani malami yana cewa wa man wannan wani ya ta'alli wajhi Allah khalisatan innal bina'a bidun al-asl lam yaqumi wa man yakul yaqulu an-nas yatlubuhu fa akhsir bi safqatihi fi mawqif an-nadami ay fa akhsir bi bai'i don da yake neman ilimi don samu abin duniya to mamakin asaran kasuwancin sa to sabka shine kasuwa to sai da najasa haramun ne dukkan malamai sun yi ijma'i akan sa babu sabani kaman ka sai da mushi wannan ka yazo nasi ma ka sai da giya inna Allah wa rasuluhu harrama bai almaitati wal khamri Allah da manzonsa sun haramta sai da giya da sai da wato ainihin mushe saboda najasa ne haka nan haramun ne ka sai da jini jini shi ma najasa ne haramun ne ka sai da ba haya ko fitsari dukkanin su najasa ne malamai sun yi ijma'i akan wato haramcin sai da najasa to sai kuma almutanajjis najas shi kansa najasa ne akwai kuma almutanajjis wanda ya cakuɗa da najasa wanda ya cakuɗa da najasa kala biyu ne idan ba za a iya riba shi da najasan ba to shi ma haramun ne a kai da shi kamar man gida ya kai yi fitsari a cikin man gida ko ruwa sai zama fitsarin yarin jayi ruwan kaga ya zo mutanajjis kenan in ka sha za ce ruwan fitsari ka sha to duka wannan ba a sai da shi saboda me ba za ka iya ware najisan gefe wanda yake mai tsarkin gefe ba ya riga ya cakuɗa to wannan ba a sai da shi amma idan ana iya tace shi kaman najasan kwaye-kwaye ne sai dai ya haɗu da wani abu daban wanda ana iya ware kwayan najasan ana iya ware kwayan wato abin da yake na na abun nan na na na wanda ba na najasa ba ko kuma tufafi ne aka masa tsari ko ba haya ya halatta ka saya don zaka je ka wanke abun ka fes ba najasan ka saya ba tufafin ka saya kuma in ka wanke shi shikenan najasan wato ta riga ta fita dalili akan wannan shine hadisin maimuna ta ce ya lalla wato bera ne ta fada cikin asamnu asamnu shine daskararren mai kamar ka ce man shanu ko wani kitse daskararre da ta faɗi sai ta mutu a ciki kaga ta zama najasa ne kenan ko sai take tambayar za a iya amfani da wannan man ko kuma dole a zub da shi manzo Allah ta sama yace ku kwashe sama saman wannan beran alquha wa ma haulaha ku jefar da beran da abin da ke gefen beran inda ainihin mushin ya taba sannan fakuluhu sai ku ci wannan man to da haka idan najasan tana sama ne ana iya ware ta ko ana iya dayewa sama saman kasan kuma najasan ba ta ina so ba za a yi amfani da abin da yake wato ainihin kasa kamar yadda tabbata wannan hadisi na na Bukhari sannan sai ce wa rafka sufi sibli an an yi rangwame abin da ya shafi juji wato juji ana iya samun wani abu na najasa a cikinsa domin wuri ne da ake yadda abubuwa daban-daban kila akwai kashin dabbobi wanda aka haramta ci akwai ma wani zai iya tsari ma a juji to amma kuma akwai wani abu na taki wanda ana iya kaiwa gona sai aka zo aka sai da shi aka je aka ciba aka je kai gona aka saka wannan babu matsala a ciki saboda ba wai najasan ne tsantsanta ba a najasan tashi da ciki ne amma asalin dai wannan dotti dotti ne wannan kasa kasan ciyawa ciyawa leda ledan shine wanda ainihin aka saya suka ce babu laifi don akwai lalura wato akwai bukata na wannan abun saboda zai yi amfani a gona ko a wani ciko ko a wani abu ba laifi bane idan idan an saya amma duk abun da yake na najasa ne wannan baya halatta a sai da shi shari'a ta haramta shi ko malamai sun yi ijima'i akan akan haramcinsa yasa muka ci ba a zuwa asibiti a sai da jini a ja jinin ka a baka kuɗi wato ka sai da jini ko da leda ɗaya ka sai naira dubu uku ko dubu biyu ko dubu biyar wannan bai halarta ba saboda jini na najasa ne ba a sai da najasa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh